wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi yau bakwai da watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da sha biyar ga watan Satamba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin karatun littafin a sharhul aƙida a tahawiyya a wanda ainihin al'imam nasiruddin al'albani ya yi wa sharhi da kuma ainihin takhrij yau za mu tashi a waman lam ya tawakkan nafiya wa tajbih bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim waman lam ya tawakkan nafiya wa tajbih duk mutumin da bai kiyaye ainihin korewa ba da tajbihi ba salla zai samu zamiya walam yusbi tanzih ba zai dace da ainihin tsarkake Allah ba Kuma ji wannan ko kaga wannan magana magana ce wacce ya kamata duk wani ɗalibi salafi ya kamata ya fahimce ta cewa duk mutumin da bai iya kiyaye korewa ba kuma bai iya kiyaye tashbihi ba zai samu zamiya ba zai dace da tsarkake Allah subhanahu wata'ala ba mutane da yawa ba su kiyaye wajen korewa ba sai ya zamanto sun wuce gona da iri wajen kore ma Allah siffofinsa har ya zamanto sun kore ma Allah siffan gaba ɗaya sun yi ne gaba ki ɗaya saboda ba su kiyaye wajen korewa ba an gane yayi yanzu muka ɗauki 'yan jahamiya 'yan jahamiya sun kore ma Allah dukkan siffofinsa gaba ɗaya na kamala sun ce Allah baya ji Allah baya gani Allah baya magana Allah ba rayayye bane Allah kaza Allah kaza sai ya zamanto sun kore ma Allah duk wayannan sifofin gaba daya kai yan jami'a ma har sun kore suna ma sun kore sunan Allah subhanahu wata'ala ba su yadda a kira Allah da suna sami'u ba ko basirun ba ko alimun ba da sauransu su suna ganin wato idan an siffanta Allah da wa'annan sifofi din wai an kamanta Allah subhanahu wata'ala da halittansa wannan shi ne tunaninsu idan an ce Allah sami'un to ai su ma bayi suna ci in an ce ma Allah basirun to ai su ma bayi suna gani in an ce ma Allah alhakim to ai su ma bayi suna da hikima an gane wannan ko da wannan ne yan jahiliya suka kore ma Allah duk sifofin da ya siffan da kanshi kaga anan wajen sun wuce gona da iri wajen korewa har sun kore ma Allah siffofinsa na kamala sannan su ma motar mutazilawa sun wuce gona da iri wajen korewa har ya zama zamanto sun kore mai siffofinsa na kamala amma sun tabbatar da suna sun yadda Allah ta'ala sami'un ne amma bila sam'in basirun bila basarin alimun bila ilmin hayyun bila hayat amma fahimci wannan ayi kaga sun tabbatar da sunan amma sunan ba shi da ma'ana ba su yarda a ce Allah sami'un a ce Allah bai ji ba basirun bai gani ba a gundarin suna ne wanda ba shi da ma'ana an gane wannan ayi to kaga mutazilawa sun tabbatar da suna amma sun kore ma'anan sunan ba su yarda da abin da sunan ya kumsa na ainihin sifa ba su kuma 'yan jahiliya sun kore da sunan da siffa ga baki ɗaya an gane wannan yi kuma Allah subhanahu wata'ala yana ce mana walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa zaru allazina yulhiduna fi asma'ihi Allah ta'ala shi ke da sunaye mafi kyawu ku su da su A ganin an ce Allah yana da sunaye ko to su kuma yan jami'a sun ce Allah bai da suna sun ce idan an kamanta Allah da suna to in an ce Allah yana da suna to an kamanta Allah da halittarsa Allah ta'ala kuma yana cewa wa zarul lazina yulhiduna fi asma'ihi ku bar wa'annan da suke ilhadi suke karkacewa game da sunayen Allah subhanahu wata'ala in ma ta hanyar kamanta sunan Allah da na halitta ko kuma ta hanyar kore sunayen Allah subhanahu wata'ala da sifofinsa an gane wannan ayi to kaga da wannan kenan Allah ta'ala yana da sunaye ulidu ullaha a wujhur rahman ayyan ma tad'u falahul asma'ul husna kaga gani. Allah ya ce ka ce musu ku kira sunan Allahu ko ku kira sunan Ar-Rahman ko wanne kuka kira Allah yana da sunaye mafi kyawu dalilin wannan magana kafiran makka sun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah ar-rahman mai rahama ar-rahim mai jin kai kace to fa Muhammadu da yana zargin mu cewa muna bautan gumaka da yawa Muhammadu yana zargin mu cewa ba ma bauta ma abin bauta guda ɗaya muna bauta mu ainihin gumaka daban-daban yanzu ga gumaka 360 a ka'aba muhammadu na zargin mu shi muhammadu yana da awan cewa shi yana bautawa abin bauta guda ɗaya ne kawai amma kuma ga yanzu ta bayyana cewa yana bauta mu alloli da yawa yana bauta ma allahu sannan yana bauta ma ar-rahman an gane wannan kace to ai shi ma Muhammadu shirka yake yi da ya ce yana bauta ma Allahu kawai to gashi yanzu yana bauta ma Allahu gashi yana bauta ma Ar-Rahman an gani ne Allah ta'ala yake cewa wa hum yakfuruna bir-Rahman su suna kafirce ma wannan suna na Ar-Rahman sun ce su ba su san wani Ar-Rahman ba sun san kawai Allah da ya halice mu sunan shi Allahu ne sai suka yi inkarin sunan Ar-Rahman har ma suka zargi manzon Allah cewa yana bauta ma Ar-Rahman bayan yana bauta ma Allah sai Allah ta'ala ya ce ulidullaha a wujhur rahman ayyan mata da'u falahul asma'ul husna ka ce musu ku kira sunan Allahu ko ku kira sunan Ar-Rahman ko wanne kuka kira Allah yana da sunaye mafi kyawu to shi Allah subhanahu wata'ala ma ba sunan shi guda ɗaya ba sunan shi wai Allahu ko Ar-Rahman ba huwa Allahu allazi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash shahada haka wani sunan shi sannan huwa Ar-Rahmanur Rahim huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa al-Maliku qudus as-Salamu al-Mu'minu al-Muhaiminu al-Azizu al-Jabbaru al-Mutakabbir subhanallahi wa subhanallahi amma yushrikun huwa Allahu al-Khaliqu al-Bari'u al-Musawwir duk sunayen Allah ne wala hul asma'ul husna kun gane ko kaga sai Allah ya nuna yana da sunaye mafi kyawu yana da sunaye da yawa ba sunan shi guda ɗaya ba to saboda haka su wa'annan ƴan jahiliya sun samu zaniya wajen kokarin su a tunaninsu suna so su kore ma Allah duk wani sifa ne na nakasu suna so su kore ma Allah ne duk wani sifa na nakasu to garin kore ma Allah sifofi na nakasu sai suka hada har da sifofin shi na kamala suka kore an gane wannan aiki kaga idan sun ce Allah ta'ala baya gengedi kaga sun kore mishi mai siffa na kansu sun sun ce Allah baya bacci sun kore mai siffar na kansu sun ce Allah ta'ala baya gajiya sun kore mai na kansu Allah baya zalunci sun kore mai Allah baya mutuwa a gaji na kansu sun mun ce Allah baya ji Allah baya gani Allah baya magana Allah ba rayayye ne, Allah ba mai hikima ne, Allah ba mai yarda ba ne, yaya a nan wajen ba su kiyaye ba dama ana magana wa Mallam ya tawakan na fiye wa biya. duk wanda bai kiyaye ba wajen korewa da wajen kamantawa zalla zai samu zaniya wa lam yusibi tanzih ba zai dace da tsarkake Allah ba subhanahu ta'ala. kaga su yan jami'a sun wuce gona da iri wajen kokarin kore ma Allah siffofin shi na nakasu an gane ko sai suka wuce suka kore ma Allah siffofin shi na kamala suka nuna Allah ta'ala ba shi da wani suna ba shi da wani sifa kaga nan an samu zamiya su ko mutazilawa su ma sun wuce gona da iri sun tabbatar da suna amma sun ce sunan ba shi da ma'ana sun tabbatar da suna sun kore abin da sunan ya kumsa na sifa kaga su ma wayannan sun wuce gona da iri wajen korewa ba su dace da tsarkake Allah ba kai bil asali sun jingina ma Allah ma aibi ne wanda yake so ya tsarkake Allah sai ya ce Allah baya ji ya tsarkake shi sai ya ce Allah baya gani sai ce Allah baya magana ya ce Allah bai daidaita kan al'arshi ba Allah baya sakowa saman duniya kaga nan wajen ya kore ma Allah sifofi na kansu har ya zo ya hada da na kamala ko ya hada da na kamala sai ya zo ya jingina ma Allah ta'ala na kasu da sunan yana so ya kore na kasu ya jingina ma Allah na kasu da sunan yana so ya kore mai na kasu ko to haka nan ma su ma yan asha'ira yan asha'ira sun tabbatar da siffofi guda bakwai kawai amma suka kore ma Allah siffofi guda siffofi ba su da iyaka sun tabbatar da Allah siffofi guda bakwai hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu iradatu wa kazaka sabu wal basar sun tabbatar da siffan hayyun cewa Allah rayayye ne hayyun hmm. hayyun alimun ko eh. hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu cewa Allah rayayye ne Allah masani ne Allah mai iko ne sannan Allah yana magana sannan ga irada sannan ga shi da gani sun tabbatar ma Allah wayannan sifofi su a sha'ira sun ka kore ma Allah sifofi da yawa sun kore ma Allah sifa na fushi Allah ta'ala ya tabbatar ma kansa yana fushi a cikin alkur'ani sun kore Wa ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليهم an gane kaga nan wajen Allah ya nuna yana fushi fushi irin nasa sai su kore ma Allah sifa na fushi an gane wannan ayi a da kuma abun nan shan man gaziba man la'ana hulla wa gaziba alai wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir wa abada tagut kaga shi Allah yana fushi sun kore ma Allah yarda alhali Allah ya tabbata maka shi yarda laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajara kaga wannan aya ne karar Allah yana yarda sun kore shi ko to sannan sun kore ma Allah sifa na daidaituwa akan al'arshi ɗan asha'ira sun ce Allah ta'ala bai daidaita akan al'arshi ba alhali Allah ta'ala ya ce ar-rahmanu alal arshi tawa Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha thumma stawa 'ala al-arsh ko kaga Allah ta'ala ya tabbatar ma kanshi ya daidaita akan al'arshi shi da kanshi ya faɗi haka sai suka kore suka yi tawilin shi suka shi wani ma'ana sabanin haka sannan sun kore sakkowar shi saman duniya sakkowa irin nashi wanda ba irin na halitta ba duk da cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam. ya tabbatar ma Allah da wannan sifa din an gane wannan ayi sun sun ce Allah ta'ala baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa sannan kuma sun nuna cewa maganan Allah ta'ala babu harfa babu sauti babu takadim babu ta'khir kaga kenan sun kore wannan Qur'anin da muke karantawa kamar suna nuna kenan ba maganan Allah bane ko ba ka ba tunda wannan Qur'anin da muke karantawa larabci ne sun ce maganan Allah babu larabci a ciki sun ce maganan Allah babu takadimi babu ta'khiri maganar Allah subhanahu wata'ala babu irabi babu kaza to kenan wannan qur'ani da muke karantawa yaya maganan Allah ne kenan ba maganan Allah bane to kaga nan wajen yan asha'ira sun wuce gona da iri wajen korewa su ma an gane ku? ko wai sun yi haka ne suna so su tsarkake Allah su kore mishi duk wani sifa na nakasu to duk mutumin da bai kiyaye ba wajen korewa da kuma wajen tashbihi tashbihi ana wajen shi ne kamanta Allah da halitta idan mutum bai kiyaye ba wajen kamanta Allah da wajen kokarin tashbihi mutum bai kiyaye shi ba to shi ma zai samu zalla a gane wannan ko to nan kuma su wane ne ba su kiyaye wajen tashbihi ba wanda ba su kiyaye ba wajen tashbihi su ne yan mushabbiha su kuma yan mushabbiha su sun wuce gona da iri suna so su tabbatar ma Allah sifofinsa sai suka wuce gona da iri sai suka kamanta Allah da halitta maimakon su tsaya daidai inda Allah ya tsaya su siffanta Allah da abin da ya siffanta kanshi in Allah ya ce yana ji su yadda Allah yana ji in Allah ya ce yana gani su yadda Allah yana gani in Allah ya ce ya daidaita yarda in Allah ya ce yana saukowa saman duniya su yarda amma kuma su kore ainihin ne da na halitta Ku ba ba to sai suka yi kuskure su suna ganin kamar suna kokari ne su tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar wa kanshi sai suka ce Allah yana ci yanda muke ji Allah yana gani yanda muke gani Allah yana magana yanda muke magana Allah yana daidaituwa kan al'arshi yadda muke daidaituwa Allah yana fushi yadda muke yi Kaganin sun wuce gona da iri wajen tashbis. ko har ya zamanto sun ba Allah siffa irin na halitta me ya kamata su yi ya kamata su ce Allah yana fushi ba irin na halitta ba Allah yana magana ba irin na halitta ba Allah yana ci ba irin na halitta ba Allah ya daidaita akan al'arshi daidaituwa irin tashi ba irin ta halitta ba nan wajen menene matsalarsa to sai ya zamanto ba su kiyaye ba wajen tashbihi har ya zamanto sun baiwa Allah siffofi irin na halitta har ma an samu wasu daga cikinsu masu guluwi suka nuna Allah ta'ala yana gajiya yadda dan adam ke gajiya Allah subhanahu wa ta'ala yana bacci yadda dan adam ke bacci to duk irin wayannan kaga sun wuce gona da iri sun kamanta Allah da halitta sun fada cikin kafirci an gane wannan ko to dole ne aqida ta salafiyya tana tsakiya ne tsakanin wannan da wannan ahlus sunna ba sa tare da yan tashbihi kamar yadda ba sa tare da wa da yan ta'dili ne an gane ku idan aka ce Allah ta'ala yana ci kaga wasu bangare daga cikin wayannan bangarori guda biyu yan bid'a za su ga kaman kana goyon bayan ko in ka ce Allah yana ci Allah yana gani wane ne zai ga kaman kana goyon bayan shi kaga yan mushabbiha in ka ce Allah yana ci za su alhamdulillah yan salafiya sun fara ganewa sun ce Allah yana ci irin yadda muke ji, sun ce Allah yana gani irin yadda muke gani sun ce Allah yana da fuska irin namu Allah yana da hannu irin namu sai mu ce to mu mun ce Allah yana ci Allah yana gani amma ba irin na halitta ba Allah yana da fuska ba irin na halitta ba Allah yana da hannu ba irin na halitta ba kaga anan wajen mun kiyaye wajen mai mun kiyaye wajen korewa da kuma mai da wajen tajbihi a wajen korewa mun ce ba irin na halitta ba a wajen tabbatarwa mun tabbatar mai da sifaji na kamala ba mu wuce gona da iri ba an gane mun yi aiki da doron nasin alkur'ani inda Allah ta'ala ke cewa laisa ka mithlihi shay'un babu wani abu misalin Allah Allah subhanahu ala. babu wani abu misalin shi ko kaga idan muka ce babu wani abu misalin shi su ɗan mushabbiha suna amfani da wannan aya wajen kore ma Allah sifofin shi da kamala sai ce da wannan aya ne laisa ka mithlihi shay'un suke cewa Allah bai daidaita kan al'arshi ba saboda mu mun daidaita Allah ta'ala baya ji saboda mu muna ji Allah baya gani saboda mu muna gani duk wani sifa wanda muke da shi idan mun gashi a cikin alkur'ani za mu kore in ji su yan mushabbiya yan yan tadili an gane wannan ko to saboda haka suna yin amfani da wannan wannan wannan rabin ayan laysa kamithlihi shay'un babu wani abu misalin shi Allah din da wannan ne suke kore duk wani sifa to amma suna mantawa da cikon ayan wa huwa samiul basir kaga idan ka ce wa huwa samiul basir ka tabbatar ma Allah sifofin shi da kamala Allah yana ci yana gani to idan kuma kace Allah yana ci yana gani sai yan mushabbiha sai zo a guje alhamdulillah gaskiya ta fara bayyana mun ce Allah yana ci irin namu an ce mun yi kuskure Allah yana gani irin namu gashi yan salafiya su ma sun yarda Allah yana ci Allah yana gani Allah yana da fuska Allah yana da hannu Allah ya daidaita kan al'arshi sai yan salafiya sai musu raddi da bi laisa ka mislihi shay'un an gane ko babu wani abu misalin Allah ko da ka ga wani suna ko wani siffa na Allah ya yi kama da naka sun yi kama ne na gabe sun yi kama ne ga zahiri amma sun bambanta a wajen kaifiya ko kamar yadda ake cewa ido ido shin da idan dan adam da idan kudin cizo duk dai ne amma duka ya sunan su in an ce kafa kafa da kafan giwa da kafan shi duk dai ne kaga wayannan halittu kenan mafa halittu kenan sun yi tarayya a wajen suna amma sun bambanta a wajen me a wajen sifa to ina kuma wanda ya halicci halittu saka dan an ce kafa suna ya tara in an ce fuska suna ya tara in an ce magana suna ya tara an gane ya danganci mai wannan sifa din ne tunda ko cikin halittu gaba daya in an ce ji a cikin halittu da jin wani wani halitta da na wani ba ɗaya ba ne? wallan tana kuma Allah ta'ala wanda ya halicci halittu din an fahimci wannan ko to saboda haka wannan magana yana da matsar muhimmanci magana Imamu Tahawi dole ne mutum ya kiyaye bangare guda biyu ya kiyaye bangaren annabiyu ya kiyaye bangaren mai bangaren at idan mutum ya kiyaye bangaren annabiyu ya kore yadda ya dace to ba zai fada cikin aqida na jahiliya ba da aqida mutazilawa da aqida asha'ira duk wayannan aqidu aqida ne na yan bid'a idan kuma mutum ya zo ya kiyaye wajen tasbihi an gane ku ya tsaya ya kiyaye bai fada cikin tasbihi ba ya tsaya ya siffanta Allah da siffofin shi na kamala yadda ya dace kaga ya kubuta daga sharrin yan mushabbiha masu kamanta Allah subhanahu wata'ala da halitta duk wayannan bangarori guda biyu gaba daya a wajen ahlus sunna wal jama'a sun samu zamiya sun kauce hanya an gano wannan ko na'am وذلك لأن نفات الصفات والرؤيا mutazila wa وغيرهم wannan saboda masu kore siffofi masu kore siffofi daga cikin wa minal motazila wa ghayrihim daga cikin motazilawa da wasu su innama yankuna ha tanziha lillahi ta'ala da za a zalihim an kifi wato suna kore ta saboda tsarkake Allah da irin nasu rayawa tsarkake Allah daga tajbiji su a tunaninsu in sun kore sifofin Allah a irin tunaninsu kamar sun tsarkake Allah ne subhanahu ala. shi ya sanya yan jahamiya suka kore ma Allah sunayensa da sifofinsa an gano wani ko wanda malamanmu magabata da yawa daga cikinsu sun kafirta yan jahamiya malamanmu magabata sun kafirta yan mushabbiha saboda mutumin da ya kore ma Allah sifofin shi gaba daya ya zama kafiri saboda Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar maka shi wa'annan sifofi mutumin kuma da ya zo ya wuce gona da iri ya kamanta Allah da halitta shi ma ya zama kafiri an gane wannan ko kenan da ƴan mushabbiha da ƴan jahabiyya gaba ɗaya kafirai ne amma akwai mutanen da ke ganin ai su ƴan jahabiyya wato suna da uzuri wato za a kira su ƴan bid'a ƴan bid'a ne amma ba za a kafirta su ba masu wannan fahimta suna ganin dalilin da yasa ba za a kafirta su ba wato su sun yi ƙoƙarin ne su tsarkake Allah wato suna kishi ne suna ƙoƙarin su tsarkake Allah suna so su yi raddi ga 'yan mushabbiha saboda 'yan mushabbiha suna kamanta Allah ne da halitta kan kan kan su Allah yana da yana da ainihin kunne yana da baki yana da kaza to ƙoƙarin kore ma Allah irin wannan irin wannan kaskanci da irin wannan tajbihi da wayannan suke yi to su kuma sai suka wuce gona da iri har ya kai su kuma suka kore ma Allah duk wani siffan shi na kamala an gane an gane wannan ayi to sai wasu na ganin kamar suna da uzuri amma abin da yasa ba su da uzuri wa'annan yan jahamiya din sun zauna da manya-manyan malamai na sunna yan jahamiya sun zauna da manya-manyan malamai na ainihin tabi'ai kuma an tattauna da su an tsaye musu da hujja an kusan musu da shubha dama mutum yakan samu uzuri ne in ya fada cikin bid'a ko ya fada cikin kafirci idan ba a tsayen masa da hujja ba ba a kusan masa da shubha ba amma da zaran an tsayen masa da hujja an kusan masa da shubha sai ya ci gaba da aikata wannan abun to ba shi da uzuri a wajen Allah subhanahu wata'ala ba na mantawa akwai tattaunawa da aka yi tsakanin Nasiru Dinin Albani da 'yan jama'atu tafiyar wal hijira 'yan jama'atu tafiyar wal hijira suna kafirta ainihin mutane da yawa an gane ku suna kafirta manyan malamai malam wani ya yi rida malam wani ya yi rida malam wani ya yi rida to da kuma wa'annan mutane 'yan haddadiya 'yan haddadiya su kuma suna kallon manyan malamai irin su ibn hajar da irin su imamu nawawi da irin su ibn al-jawzi da irin su imamu suyudi da ire-iren wayannan malamai sun ce wayannan malamai yan bid'a ne baya halatta a karanta littattafan su duk wanda duk wanda ya fa'idanci da littattafan wayannan malamai shi ma dan bid'a ne shi ma an gane wannan ai to Nasiruddin Albani yana raddi ga wayannan bangarori guda biyu yake cewa ku da kuke kiran su imamun nawawi da irin su ibn hajar da irin su ibn hazm al-andalusi kuna ce musu yan bid'a shin kun rayu ne a zamanin su shin kun rayu ne zamanin kun ga an tsaye musu da hujja an kusa musu da shubha menene amsar kaga ba su rayu ba ko to tunda ba ku rayu a zamanin ba shin kuna da wata masaniya cewa a zamanin su da imamun nawawi da wasu daga cikin malamai na salafiya an yi munazara an samu manya-manyan malamai na salafiya sun zaunar da imamun nawawi sun tsayin mai da hujja sun kusa mai da shuba babu to ibn hajar shi kana da dalili cewa shi ma ibn hajar manyan malaman salafiya na zamaninsa sun zaunar da shi sun tsayin mai da hujja sun kusa mai da shuba babu to tun da babu wannan hujja wa'annan malamai mai zamu dauke su za mu ɗauke su mutanen kirki za mu ɗauke su malaman sunna tunda babu mutumin da ya musu bayani Allah ta'ala cewa yayi wa man shaqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan hujja ta bayyana gare shi kun ji abin da aka faɗa ko ya saba wa manzan Allah bayan hujja ta bayyana gare shi wa yattabi gaira sabilil mu'minin kuma ya bi hanya ba hanyar mu'minai ba nuwallihi ma walla za mu cibinta masa abin da ya kibinta wa nuslihi jahannam za mu kona shi a cikin jahannama wa sa'ar masira wannan hanya ta yi muni kaga wannan aya ta fito karar ta nuna mana idan mutum ya saba wa manzo bayan hujja ta bayyana to yaya hukuncin wanda ya saba wa manzo kafin hujja ta bayyana babu wani wanda ya tsaye masa da hujja babu wani wanda ya kusa mai da shubha sai ya fada cikin kuskure shin wannan mutumin za a zarge shi yana da laifi a wajen Allah shi ya dauka cewa yayi daidai ashe kuskure yayi Allah ta'ala cewa yayi wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba mu kasance masu yin azaba ba har sai mun aiko da manzo idan mun aiko da manzo ya yi bayani dalla-dalla ya nuna wa mutane abinda suke yi bata ne an gano wannan ko ya kawo hujjoji masu warkarwa sai mutane suka ci gaba da fadawa cikin bid'a da kafirci a lokacin sai a ce me a lokacin sai a ce musu yan bid'a sun sun kai matsayin kafirai a ce musu sun fada cikin kafirci yanzu kaman ainihin mujaddadi ne shehu dan fodiyo shehu dan fodiyo ya jaddada musulunci a Najeriya ya yi iya ƙoƙarinsa. To amma ɗan Adam duk ƙoƙarinsa baya rasa kurakurai. To sai mu zo yanzu mu ce to ai mun hango cewa shehu ɗan godiyo ma yana da fahimta na sufanci. Mun hango shehu ɗan godiyo ma ai ya rayu ne gaba ɗaya ba ash'are ne shi. Faka shehu ɗan godiyo ɗan bir'a ne. Shin mun yi adalci? Babu shakka ash'ariyanci bir'a ne. amma kuma a zamaninsa babu wata aƙida da aka sani wacce tafi a sha'ira kyau na ba san gani a zamanin shehu dan godiyo babu wani malami na salafiya sana ce zamanin shehu dan godiyo akwai malamai salafawa da suka zaunar da shehu dan godiyo suka nuna mai kurakuran aƙidan a sha'ira a lokacin duk mutumin da yake aƙidan a sha'ira zamanin dan godiyo yana alfahari cewa yana kan aqidan ahlus sunna wal jama'a saka dan kodiyo a zamanin sa yana alfahari shi ahlus sunna ne wal jama'a kuma yana kokarin raddi ga yan bid'a to saboda haka kuskuren da ya fada na aqidan asha'ira a zamanin shi babu kishiyan wannan aqida din na fatan gano wannan to yanzu akwai adalci mutum ya ce shehu dan kodiyo dan bid'a ne me yasa ya zama dan bidiya saboda yana gina asha'ira babu adalci saboda Allah ya ce wa ma kana Allahu yuzilla qauman ba'da irhada ba'da ilhadahu hatta yubayyana lahum ma yattaqun Allah bai kasance yana jingina wasu mutane zuwa ga kasa ba bayan ya riga ya shiryar da su har sai yayi mai har sai ya musu bayanin abin da za su yi takawa idan mutum ya dauki wani fahimta ya dauka wannan fahimta sunna ne ya ɗauka wannan fahimta abu ne mai kyau ashe wannan fahimta biri'a ne ashe wannan fahimta kafirci ne bai tsani ba Allah ta'ala zai kama shi Allah ba zai kama shi ba ina fatan gano wannan to saboda haka irin wannan manya-manyan malaman nan su Ibn Hajar al-Asqalani da sauran da muka faɗa da Ibn Hazm tabbas sun faɗa cikin wayannan akidu amma malaman salafiya sun musu uzuri to wannan shine ka'idan da malaman salafiya ke aiki da shi a kowane zamani in an samu wasu malamai da muke ganin waɗannan malamai masu kyakkyawan manufa ne suna faɗa da kafirci suna faɗa da bid'a suna faɗa da takalibi suna faɗa da sufanci suna faɗa da shi'anci suna faɗa da qur'aniyu suna kaza suna faɗa da kafirci da yahudanci da nasaranci suna faɗa da zindiƙanci to za mu ce lalle waɗannan malamai malamai ne na sunna inda suka yi kuskure za mu bincika an tsayan musu da hujja an kusan musu da shubha a'a to me za mu yi sai mu ce Allah ta'ala ya kafarta musu an gane wayannan malamai za mu yi musu uzuri ba za mu ringa hazzara ɗalibai daga gare su ba sai dai me za mu yi za mu nuna wa ɗalibai waje kaza da waje kaza waje kaza kuskure ne amma kuma wayannan malamai ne na kirki sai dai sun yi kuskure bangare kaza bangare kaza bangare kaza na'am wa hada zalalun wa wannan zalalun zamiya ne wa zaigun karkacewa ne wa zalal ko bata ne is kaifa kuna zalika tanzihan domin yaya wannan zai yi ya zama tanzihi yaya zai yi ka kore ma Allah sunayensa da sifofi ko ka kore ma Allah wasu daga cikin sifofinsa ka ce kuma ka tsarkake Allah yaya haka na'am wa huwa yunfi anillahi sifatil kamal wa huwa yanfi alhali yana kore ma Allah sifofin kamala yaya za a yi mutumin da yake kore ma Allah sifofi na kamala a ce kuma yana tsarkake Allah ai ba zai ba wa minha ru'ya daga cikin akwai ganin Allah subhanahu wata'ala idil ma'dumu huwa alladhi la yura eh sun ce Allah ba za a gan shi ba to kaga ai abin babu shi ba a gani hmm. in an ce ba a ganin Allah to kai kamar an ce ne babu Allah ku fanci wannan ko to kaga wannan shine shine ainihin lazimul mazhab duk wanda yace ba a ganin Allah kamar ya ce babu Allah ne to yanzu cewa da ya ba a ganin Allah zamu kafirta shi zamu iya cewa duk wanda yace ba a ganin Allah ya ce babu Allah wanda yace babu Allah kuma ya zama kafiri wannan mun yi takfir bil lawazim lazimul المذهب هل هو مذهب؟ لا لازم المذهب ko lazimul القول hal هو قول؟ لا an gane ko kaga wannan magana cewa ba a ganin Allah gobe kiyama yana lizimtar da a ce babu Allah to amma mutanen da suka faɗi wannan magana kuma mutazila masu cewa babu ba a ganin Allah gobe kiyama shin sun ce babu Allah ko sun ce akwai Allah ashe maganar da suka faɗa shin ya kai su zuwa ga inda muka inda muka dumfara cewa duk wanda ya ce ba ba a ganin Allah kamar ya ce babu Allah ne to su sun ce ba a ganin Allah ma sun yi akwai Allah to laka lazimul qawl laysa bi qawl an gane ko kuma lazimul mazhab laysa bi mazhab illa idan tazamahu sahibul mazhab sai dai idan shi ma abocin mazhaban ya lizinci abin da ya ce mana ba a ganin Allah gobe kiyama sai muka tambaye shi ka ce ba a ganin Allah gobe kiyama ya ce ni eh. to kenan babu Allah sai ce kwarai da gaske kaga a nan wajen lazimul mazhab a nan ya zama mazhab ko tunda shi da kanshi ya lizimci abu amma da mun tambaye shi sai ya kora wannan magana ko ce kenan maganar ka ya nuna babu Allah ya ce kwarai da gaske shi kenan ya zama kafiri amma maganar shi bai nuna cewa babu Allah ba ya nuna ya yarda da Allah amma kuma yana ganin ba za a ga Allah ba haka nan yan asha'ira sun ce Allah baya baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa baya sama baya kasa amma kuma sun yarda akwai Allah kaga amma lazumin magana su wanda ya ce Allah baya ko ina kamar ya ce babu Allah kenan amma su ka ce zuwa mu mun ce Allah baya ko ina amma kuma akwai Allah ka ce duk wanda ya ce babu Allah ya kafirta kaga lazimul qawl laysa bi qawli na'am idil ma'dum huwa alladhi la yura domin abin da babu shi shine ba a gani wal kamalu bi fati ru'yati sabitati fil kitabi was sunnah wato abin da yake kamala kamala yana cikin tabbatar da ainihin siffofi wanda suka zo cikin kitabu was sunna an gane ko duk siffofin da Allah ya siffanta kashi da su kamala Shi ne a tabbatar ma Allah da wayannan sifa din Allah ya ce yana ji wa huwa samiul basir Allah ya ce shi yana da ilimi inna Allah bi kulli shay'in alim Allah ya ce yana da kudura inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ya ce yana da fuska irin nashi an gani wa ya buƙa wajen rabbika wato duk wayannan sifofi da Allah ya tabbatar a Qur'ani kamala shine mutum ya tabbatar da su kada ya kore wal mushaddahatu inna ma zallu li guluwin fi su sifati su mushabbiha menene kuskuren su mushabbiha sun samu zaniya ne an gane saboda sun wuce gona da iri a wajen siffanta Allah har sun baiwa Allah siffa na halitta sun ce Allah yana ji irin yadda muke ji Allah yana gani irin yadda muke gani Allah yana magana irin yadda muke magana to wannan shine kuskure na 'yan mushabbiha wannan shine abin da yasa 'yan mushabbiha suka yi saboda sun kamanta siffan Allah da na halitta an gano wannan liguluhin fi sifati sifati wa tashbihul khaliq bil makhluq saboda sun wuce gona da iri a wajen tabbatar da sifofi da kuma kamanta mahalicci eh hmm. bil makhluq da kamanta ainihin wato mai halitta da ainihin mahaluki subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wal haqqu bayna ha'ula'i wa ha'ula' wato gaskiya yana nan tsakiya ko gaskiya nan yana nan tsakanin wa'annan da wa'annan gaskiya na tsakanin yan mushabbiha da yan mu'addila an gane ahlu sunna su tabbatar da mai ibbatun biduni tashbihin yawa tabbatarwa ba tare da tashbihi ba Haka tsakiya kenan ahlu sunna sun tabbatar da sifofin Allah ba tare da sun kamanta Allah da halitta ba Allah yana ci amma ba irin na halitta ba Allah yana magana ba irin na halitta ba Allah yana sakowa saman duniya ba irin na halitta ba Allah ta'ala ya daidaita kan al'arshi ba irin na halitta ba kun gane hmm. aha wa tanzihun biduni ta'dil sannan kuma da tsarkake Allah ba tare da kore mai siffofin shi na kamala ba kada ka yi kada ka tunanin cewa ka tsarkake Allah idan ka kore mai siffofin kamala idan ka kore ma Allah siffofin kamala ka nakasa Allah ne subhanahu wata'ala ka ce Allah baya ji Allah baya gani Allah kaza kaza shi ma annabi Ibrahim alayhi salam yana cewa mahaifinsa ya abaki lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a ya kai mahaifina me yasa kake bauta mu abinda baya ji abinda baya gani abinda baya amfanar da kai komai ashe duk wanda yace Allah shi baya ji Allah shi baya gani Allah shi baya kaza to ya nuna ya siffanta Allah ne da gunki ko ya siffanta Allah da wani abu da baya nan saboda haka yan nan masu ta'adili sun kore sun samu zamiya saboda sun kore ma Allah siffofin shi na kamala su a tunaninsu sun tsarkake Allah ne masu tasbihi kuma suka kamanta Allah da halitta suka wuce gona da iri to duka su gaba ɗaya sun kauce hanya ahlus sunna suna tsakiya tsakanin wannan min bayni farasin wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibi tsakanin tumbi da jini ga tumbi ga jini akwai nono khalisan takacce sa'igan lisharibi mai saukin hadiya ga masu sha yanzu nonon da muke sha fa tsakanin tumbi da jini ne ga tumbi nan ga jini nono na tsakiya na fatan gani eh. kaga wannan nono ga shi fari kal jini bai taba shi ba sannan warin kashi bai taba shi ba na tumbi to su ma haka ahlus sunna wal jama'a su ma suna tsakiya tsakanin wato yan tashbihi masu kamanta Allah da halitta da kuma yan ta'adili masu kore ma Allah sifofin da na kamala A gani ahlus sunna suna tsakiya wato aibin yan tashbihi bai shafe su ba kamar yadda aibin yan ta'adili bai shafe su ba yadda ka san nonon nan na tsakanin tumbi da jini a gane warin kashi na tumbi bai shafe shi ba sannan kuma launin jini bai taba shi ba yana nan fari al to su ma ahlus sunna suna nan sun tabbatar da sifofin Allah amma ba su yi tashbihi ba sannan sannan kuma sun kore ma Allah duk wani siffa na nakasu ba tare da sun yi tasiri ba duk wani abin da Allah ya kore ma kanshi ahlus sunna sun kore wala yazlimu rabbuka ahada Allah baya zalunci la ta'khudhuhu sinatu wala nawm Allah baya gingadi ya bacci wa ma masana min lugu Allah ta'ala ya kaciya. kun gane ko kije irin wayannan sifofin da Allah ya kore sun kore sifofin da Allah ya tabbatar sun tabbatar amma ba su yadda sun fada cikin aibin ɗaya daga cikin wayannan ba na'am wa ma ahsanu ma qil menene mafi kyawun abin da malamai suka faɗa al-mu'addilu ya'budu adaman mai ta'adili yana bautan abin da babu shi idan mutum yana kore siffofin Allah kamar yana cewa ne shi baya bautan kowa an gani yana bauta ma abin da babu shi ne tunda ya ce Allah shi baya ji baya gani baya magana baya fashi da hikima baya fushi baya kaza baya kaza to kamar Allah shi babu babu shi ne an gane ko na'am wal mujassimu ya'budu sanaman sannan kuma shi mujassim mai kamanta Allah da halitta yana bautawa gunki ne kenan allan shi ba shi ne allan da ya saukar da alkur'ani ba tunda ya ce allan shi yana ji yadda muke ji allan shi na magana yadda muke magana allan shi na da hannu irin namu to kenan allan shi daban ba shi ne allan da ya aiko annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam sifati ربنا جل وعلا موصوف بصفات za mu ga ko na a kai eh, shi amma in muka da shi ta ka zuwa za mu bayani eh, eh lalle ubangijin mu eh. mai girma da daukaka suna mu nan kawai sai zai fi kyau na'am wa alaikum assalam Najeriya a shi ɗan fodiyo bai taɓa barin Najeriya ba shi ɗan fodiyo har yaba duniya iyakacin shi Najeriya shi ɗan fodiyo bai samu ya je aikin hajji ba iyakacin shi Najeriya gaba ɗaya ka fahimta saka duk wannan karatu daga shi ɗan fodiyo ya yi da rubuce-rubucensa da littattafan da Allah ya hore mai ne a ƙasar shi wannan shi ne na'am abin da uwa ke faɗa masu ganin cewa wai idan malami bai fita waje ba to ba malami ba ne to ya kamata su duba ƙasansu akwai alamomi da yawa ƙasansu shehu ɗan kodiyo babu inda ya je amma ki irin irin ah, rubuce-rubucen da shehu ɗan kodiyo ya yi da irin gudunmawar da ya ba musulunci da irin jihadin da ya yi da sauransu wanda idan ka ga rubuce-rubucen da ya yi za ka ɗauka cewa ya fita ya yi yawo cikin garuruwa ba inda ya je iyakacin shi don godiyo Najeriya. Musamman kaga Abdullahi Gwando, rubuce-rubucen shi za ka yi mamaki ya yi rubutu kan matsalar hadis, ya yi rubutu kan usulul fiki, ya yi rubutu kan nahawu, ya yi rubutu kan sarfu, ya yi rubutu kan tarihi. Eh. Na ba gane, ya yi rubuce-rubuce kan fiki Abdullahi Gwando. To ga duk irin wayannan gaba daya irin rubuce-rubucen da suka yi hatta mutanen ma da suka fita wajen ba za su iya ba da gudunmawa irin nasu ba yanzu. ko yanzu wa'anda suka fita wajen sun wallafa littattafai masu amfani wanda duniya ke ji da littattafan kamar nasu ashe ba wai fita waje bane ilimi na ba gane. wani zai fita waje ya gama yawon shi gaba ba abin da ya fahimta saboda haka abin da ake so kawai a ga iliminka ya bayyana ga mutane ka karanta da al'umma kuma karatun ya yi albarka an gane wani ko ba wai tunani cewa ai kafin ka zama malami dole sai ka fita waje in juwa a ina ka wannan sharadin imam malik ina yaje imam Dari hijira rayuwar shi gaba ɗaya ya kare ne a madina bai taba fita daga madina har yabar rayuwar shi har yabar duniya kuma kai baka isa ka ce imam malik ba babban malami bane duk duniya gaba ɗaya sun yarda da imamancinsa za mu ce kenan hujjar marasa makama ne a kwarai in kaji mutum ya ce ai malam wani ina ya je to wannan ƙarya ta kare ne bai da wata hujja mm, kawai abin da za ka yi kace abin da malam wani ya faɗa ba daidai ba ne mm, ko malam wani kaza da ya faɗa jahilci ne mm. shi ne hujja ba wai cewa a ina ya yi karatu ba babu ruwanka da cewa malam wani wai ya je waje ko bai je waje ba wannan zuwa waje ba shi daga cikin alama na karatu na ilimi eh wa alaikum salam masu tafawidi ai an ce tafoyi ma shine mafi sharrin bid'a ibn tabiya ya ce shine mafi sharrin nau'i na ainihin na bid'a shi tafoyi. su yan tafoyi suna cewa ba za a ba fasara ne in an ce wa huwa samiul basir sun ce Allahu a'lam ar Aka ce musu arme ma'anan ar-rahman ala al-arshi tawa sai su Allah ta'ala kaɗai ya san ma'anan shi su ne yan tafwili ba sa fasarawa kullu man alaiha fa’an wa wurin bika. rabbika sai akar maka Allah ma na wannan haya. sai Allah Allahu ala na ba ne. ibn taymiya na cewa wayannan mutane su ne mafi sharri ne mafi sharri kamar suna so su gaya mana Allah ya turo manzan Allah da Qur'ani bai mai bayani ba hmm. Allah bai turo manzan Allah da Qur'ani bai mishi bayani ba alhali kuma Allah ya gaya mana cewa Qur'ani tibyana bi kulli shay kuma Allah ya kira Qur'ani nur haske to abinda ya kira shi haske kai kuma sai ka nuna cewa akwai ayoyi da yawa a Qur'ani wanda kawai ma'anansa kawai suna cikin duhu ne zaka saboda haka wannan bid'a yana da hadari bid'a na tafwidi ina ba gane eh a kula kula sai dai hankalin malam bai kai ba malam na bayani wani lokaci zai manta ba ga yanzu ba ka ka tana ba za a eh na na tashbihi a fili yake ma a fili yake don wannan ayat da kuka kawo yayi raddi ga bangaren sai kai tunani zaka tana da da tabwidi eh akan ko daga tambayar da kai shi ya tunatar da ni tabwidi kuma cewa malaman salaf sun fi ganin hadarin shi ma fiye da duk sauran ma an gane ku an samu wani kaduna ya san kafiri ko wanda ce eh cewa qur'ani ce halitta ne ko magana Allah ne ba sa ka ba to wannan mai cewa ba kawai kawai ya wannan kuma a yi kabul a yi rediyo ana iya gina amma a sa ku bi kara bi kara magana bugu a yana ji bi kara <laughs> eh za ka iya mai mana ka samu shugaba tare da kai in ka samu shugaba a fada ko da ga manya-manyan fadawa a wajen za ka iya gaya mai gaskiya misali ya ce kun je kamar ko biyar za ku yi cewa kun zo wajen shi ne don ku mai nasiha nan ba kun yi nasiha ba ne a gaban jama'a yi shi abin da aka hana ka hau kan mumbari ka daga murya ka ce kana nasiha da shugaba ko kuma ka yi rubutu a cikin social media ka ce kana nasiha da shugaba ko kuma kaza ka dinga faɗin aibubukansa kana aibanta shi to wannan shine abin da aka hana an gani amma in za ka yi mai shugaba da nasiha ga ka gashi an baka dama ko da gaba mutane ne annabi ya ce abdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jahil fiyayyen jihadi faɗin kalma ta gaskiya a wajen shugaba karkatacce kaga an ce inda a zamanin magabatanmu za ka ga sahabi a gaban shugaba ya gaya mai gaskiya amma ba wai zai zo bane shugaba yana can fadin shi shi kuma yana masallaci ya ta'antayo da bom ya ta'antayo da hujjoji yana sukan shugaba da sunan wai yana gaya mai gaskiya saka shi inkarun alali shi ne ka ringa faɗin kurakurai shugaba kaza ya zalunci mutane shugaba kaza ya hana mutane haƙƙinsu shugaba kaza kaza kana faɗa kabar a talakawa suna kabara to irin wannan shi aka hana amma ka je gaban shi ga ka gashi ka yi magana tun da kaga haka iya zuwa gaban shi kenan kai mai daraja ne a idan mutane kuma kai mai daraja ne a idan shugaban ko tun da kaga haka iya zuwa gaban shugaban ya nuna kenan cewa kai ma babban ne kuma ya nuna nasihan ka zai yi tasiri to irin wannan idan kana daga cikin manyan mutane wanda za su iya zuwa gaban shugaba ka isan mai da sako sai ka zo gaban shi ka gaya mai ko da sauran jama'a sun ji in dai sako kayi ne dan ka gyara mai kurakuran shi wannan ba a sa shi daga cikin inkarul alani kuma idan ka gyara masa shi kenan ba za ka je bane kai kai ta zage zage a nan ka zage kai wa'azi nan kai wa'azi a can yanzu kaman Abu Sa'id al-Khudri ai ya ga wani zai hau kan mumbari yayi hudu ba kafin sallan idi ya masa nasiha a gaban jama'a yayi nasiha amma nasiha ba cin fuska ba wulaƙanci ya nuna mai ga abin da yake sunna zamanin manzo Allah ga yadda ake yi manzo Allah ana yin huduma ne bayan an idar da sallah kuma da wannan shugaban ya kiki bai zo yayi daga murya ya je ya haɗa wa'azi a ya haɗa wa'azi a yi zaki shugaban ba ko sannan kuma ga Abdullahi bin Abbas da ya nasiha ga Usman dangane da kasaru Usman yana cika sallah raka'a hudu mai koyi kasaru ai a gaban ya zo ne ga shugaban jama'a ya nuna mai ga abin da yake sunna da usman ya ji haka ya haƙuri ya ci gaba da biji sallah bai zo ya yi ta zaki mutane jama'a kuna ganin alzalimi mun gaya mai gaskiya ya ce shi ne kaza babu wannan to ai wannan shi na kira inkarun alabi da muke magana ba a yi ka hau kan mumbari kai ta zaki shugaba baya ma kusa da kai kawai da kai da talakawa ne kana yi ne don ka more an gane wannan shi ne wa alaikum salam تنظيمي إيه كيف توجي تتورا من تلو يات توجي كري ميدا مثلا شيء لموجا بزنس بارك الله وهو بحمدي وأن شاء الله ذاك يعني مثل مقاتبة كأيوة يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويصبح بلا كذا مكتب